يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد A yau litinin goma ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara shida, wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta biyar. wannan shine majalisi na tara a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kafin fara karatu akwai wanda yake tambaya cewa menene hukuncin wanda ba musulmi ba ya yi ginin masallaci. ko kuma wanda yake musulmi ya je gina coci wanda ba musulmi ba zai iya yin aiki a masallaci na aiki da aka saba kowane irin aiki ba a haramta ma musulmi ya yi ijara da wanda ba musulmi ba. ka yadda za ka ɗauke shi ya yi aiki shi ma babu laifi a ɗauki wanda ba musulmi ba ya yi aiki a wurin abin da ya shafi ginin matsalaci musamman in akwai buƙatar irin wannan amma idan babu buƙata akwai musulmi wanda zai zama ya isar to abin da ya fi shi ne ya zama an samu musulmi ɗin amma idan babu musulmin da zai iya yin abin da ake buƙata wannan babu laifi ba a haramta a shari'a a yi isti'ana da wanda ba musulmi ba wurin aiki sai dai inda bambancin yake shine ya halatta shi kuma musulmi ya yi aiki a wurin wurin da yake na bauta ne na kafirai shin ya halatta mutum ya yi leburanci a coci ko ya yi aiki a ɗauke shi ma'aikaci a wurin da yake wurin bauta ne na wani wanda ba Allah ba wannan jumhur na malamai gaba ɗaya sun tafi akan cewa bai halatta musulmi ya je aiki a coci ba saboda wuri ne na bautar wani wanda ba Allah ba sannan kuma wuri ne wanda ake girmama yin aiki a wurin tarayya da su ne wurin girmama sha'air na ibadarsu kuma wannan baya halatta ga musulmi daga sun tafi akan cewa baya halatta mutum yayi amma dai waɗansu daga cikin malamai suna ganin babu babu laifi idan mutum ya yi aiki duk da cewa akwai ƙasƙantarwa ga wanda yake musulmi to amma suna ganin cewa babu laifi amma jumhur na malamai sun tafi a kan cewa bai halatta mutum ya je aiki a wurin inda ake bautar wani wanda ba Allah wanda kuma mutumin da yake tsantseni da kula da addinin shi bai halatta ya kai kai shi inda ake zagin Allah ba hakikanin zagi a danganta Allah zuwa ga ɗa a danganta Allah zuwa ga mata a ce kuma kai a matsayinka wanda ta san Allah shi kaɗai ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ka je kana tarayya dan ka samu wani abu na duniya a wurin da za a yi dan a zagi Allah a wurin to wannan bai kamata mutum ya kai kan shi irin wannan wurin ba wannan yana magana wata addu'a ce ɗan adam zai riƙa yi a sanadiyar matsananciyar damuwa da take sanya shi kaucewa daga kaucewa da zamewa hanyoyin da mutum zai bi mafi girma shine ne bi hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya horar da mu bi idan mutum yana neman wata bukata da wata damuwa ta taso mai Allah ya horar da mu hanyar da za mu bi yana daga cikin ayoyin da za mu karanta insha Allah ta'ala da aka amsa zai zama tana cikin wannan ayar da za mu karanta wadda take da alaƙa da Abin da Allah ya kira mu da shi idan mun shiga wata damuwa muna neman wani abu a wurin Allah me ya kamata mu rike don cimma wannan buƙatar tamu ko wannan manufar tamu Da ta za mu tsaya da waɗannan insha Allah ta'ala sai wani lokaci mu ƙarasa sauran mun tsaya a darasin da ya gabata a cikin suratul baqara a aya ta arba'in da hudu muna kan aya ta arba'in da hudu da ka za mu sake komawa dai har ila yau daga kan ita aya ta arba'in da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب Allah maɗaukakin sarki yana magana akan bani Isra’il, kuma ta shafi dukkanin al’umma gaba ɗaya. inda Allah ya kira su da cewa a ta'amuruna nasa bilbil, yanzu ku rinka umartar mutane da ayyuka na alkhairi ayyukan ɗa'a, ayyukan biyayya ga Allah watan sauna anfusakum ku kuma kuna mantawa da kawunan ku banar mantawa da kanku shine ku ba kwa aikata abin da kuke umarni da shi na kyawawan ayyuka da ɗa'a ga Allah shine mantawa da kai ɗin. sai Allah ya ce wa antum tatluna alkitab alhalin kuma kuna karanta littafi kuna sane da alƙawarin Allah da dokokin Allah afala taqiluna shin ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba ku gane wannan abin da kuke yi yana da hadari ajiya mun ji hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nuna cewa aikata wannan aikin ba wai ya taƙaita ne ga su bani Isra'il ba, ya shafi hatta al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Har ma manzan Allah ya zo mana da nau'i na azaba wanda za a rinka yi ga wanda yake umarni da alkhairi yake ilmantar da alkhairi amma shi baya aikatawa. Min ji hadisin Jundub ibn Abdullah radiyallahu an wanda Imam tsabarani ya fitar a cikin Mu'jamul Kabir wanda manzan Allah ya kamanta mai ilmantar da mutane shi baya aiki da ilimin kaman fitila ne tana kona kanta tana haska ma mutane sannan mun ji hadisin Usama ibn Zaid wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wanda shi ma manzon Allah ya ba mu labarin irin azabar da ake yi ma mai irin wannan sifar a wutar jahannama ta yadda hanjin cikin shi zai zube gaba ɗaya a farka cikin sannan kuma ‘yan wutar su tattaru suna kallon shi kuma ya faɗa musu sanadin hakan shine yana umarta su da kyakkyawan aiki shi baya aikatawa sannan yana hana su mummunan aiki shi yana aikatawa sannan mun ji hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a Musnad hadisin Anas ibn Malik wanda manzon Allah ya ba mu labarin abin da ya gani a daren Isra'i da Mi'raji inda ya ga mutanen da ake farke bakinsu ana sa abin farkewa ana keta bakinsu bakin yana komawa yanda yake a sake farkewa da ya tambayi mala'ika Jibril mala'ika Jibril ya faɗa mai su ne masu wa'azi masu kira a cikin al'ummarka wanda su ba sa aikata wannan abin da suke aiwatarwa wanda suke kiran mutane a kai daga wannan ita ce irin azabar da za a yi musu a ranar alkiyama duka wannan yana nuna mana waccan ayar ba ta taƙaita ne akan bani isra'ila ba duk wanda ya sifanci da wannan sifar a cikin al'umman manzon Allah shi ma ya shiga cikin wannan al-imam al a cikin littafin shu'abul iman ya rawaito asar daga abdullahi dan abbas wata rana wani mutum ya zo wurin abdullahi ɗan abbas yana tambayar shi cewa ya abdullahi ɗan abbas ina so in zama mai umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki sai abdullahi ɗan abbas ya tambaye shi ya ce awa balagta zalik shin ka kai wannan matsayin sai mutumin ya ce arju ina sa rai ina zato cewa na kai matsayin da zan yi umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki sai abdullahi dan abbas ya ce mai in lam takhsha an tufdah bi salati ayat min kitabillahi fa'al in dai baka jin tsoro a maka tonan asiri da wasu ayoyi guda uku a cikin littafin Allah, to ba matsala ka aiwatar da wannan abin da kake so kai, ta ci gaba da wa'azi, ta ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki. Sai mutumin ya tambayi Abdullahi ɗan Abbas, ya ce wa ma hunna waɗanne ayoyi ne waɗannan. Sai Abdullahi ɗan Abbas ya ce aya ta farko, shine faɗin Allah maɗaukacin sarki a ta'amuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna Ya yace wannan ita ce aya ta farko ahtamta zalik ta kiyaye wannan yanzu ka tsare ta sai ce a'a ban tsara wannan ba da aka faɗa min ta biyu tukunna wacce ce ta biyu sai Abdullahi dan Abbas yace ta biyu ita ce faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu lima na ma la taf'alun kabura maƙasan inda Allah an kulu ma la faru, ya ku waɗanda suka yi imani me ya sa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa me ya sa za ku rinƙa umarni da kyakkyawa ku ba ku aikatawa kuna hana mummuna kuma ku kuna aikatawa Allah ya ce kabura maktan inda Allah zunubin wannan ya girma a wurin Allah an Kulu ma la taf'alun wurin kafadan abin da ba ku aikatawa wannan babban al'amari ne a wurin Allah Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ita ce aya ta biyu ita ma ka tsare ta ka kiyaye ta yace a'a ban kiyaye ta ba akwai sauran aiki sai ce to a faɗa min ta uku sai abdullahi ɗan abbas ya ce ta uku shine faɗin bawan allah na ƙwarai shu'ai lokacin da yake ce ma mutanen shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yana musu wa'azi akan cika mudu da rashin tauya ma'auni sai ce ni ba na so in saba muku akan abin da nake hana ku mana abin da nake hana ku din nan ba za ku taɓa ganin ina aikatawa ba ba na hana ku abu sannan ni a same ni ina aikatawa shi ne abin da annabi shu'ai yake faɗa ma mutanen shi abdullahi ɗan abbas ya ce wannan ita ce aya ta uku ita ma ta tsare ta ta kiyaye ta sai ce a'a ya ce a'a ita ma har yanzu akwai saura ma'ana ba duk abin da nake cewa a yi nake aiwatarwa ba ba duk abin da nake faɗa nake aikatawa ba ba kuma duk abin da nake umarni na alkhairi nake zartarwa a kaina ba sai abdullahi dan abbas ya ce to in baka kiyaye waɗannan ayoyin ba fabda bi nafsi to ka fara da kanka tukunna ka fara aiki a kanka kafin ka fara aiki akan wani a waje ka gyara kanka ka tsare dokokin Allah ka kiyaye abin da za ka iya kiyayewa na al'amuran da suka shafi kyawawan ayyuka da kuma nisantar munanan ayyuka kafin ka je ka fara ƙoƙarin ɗora wani akai. Wannan shi ne nasihar da Abdullahi ɗan Abbas ya yi ga wannan mutumin a lokacin da ya mai wannan tambaya. Kamar yadda ya gabata a baya, wannan kuma baya hana mutum ya yi umarni da kyakkyawan aiki ko da baya yi baya hana kuma ya hana mummunan aiki ko da yana aikatawa shi kamar yadda abdullahi ɗan ibn kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin wannan ayar yake cewa fa kullum min al'amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajibun da umarni da kyakkyawan aiki da kuma yin aiki da kyakkyawan aiki, kowanne a cikin biyun wajibi ne wajibi ne ka yi umarni da kyakkyawan aiki kuma wajibi ne ka aikata kyakkyawan aiki wajibai guda nawa kenan wajibai guda biyu ne a kanka idan baka yi ba kuma baka yi umarni da a yi ba yanzu a kama ka laifi biyu ne laifin rashin yi da kuma laifin rashin umarni da yi amma idan kai ɗaya ka bar ɗaya to za a kama ka da laifin guda ɗaya ne kawai da yi yace duka biyun wajibi ne la yasqutu ahaduhuma bi tarkil akhari ɗayan su baya faɗuwa dan an bar ɗayan dan ni bana yin aiki mai kyau to wajibin in umarci wani yayi ba zai faɗa a kaina ba haka kuma dan ni ina yi wajibin da Allah ya ɗora mun umarci wani yayi ba zai faɗa a kaina ba duka kowanne yana nan a matsayin shi na wajibi a kaina shi ne ce ɗayansu baya faɗuwa saboda barin ɗaya ala a sashi ƙaunayin ulama'i min salafi wal ƙarab a bisa magana mafi inganci daga maganganun malamai magabata da malaman da suka zo daga baya duk sun tafi a kan cewa dan baka yi abu ba baya hana kai umarni da shi dan kana aikata abu baya hana kuma ka hana mai aikatawa ya aikata wannan abin in mummunan aiki ne da haka sai ya zama in kayi ɗaya ka sauke nauyi ɗaya saura nauyi guda ɗaya idan kuma ka yi duka to ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka da haka dan kana sata ba zai hana kuma ka yi hani akan yin sata ba idan kana sata kuma ba ka hani akan yin sata ka haɗa laifi guda biyu ga sata ga kuma rashin hana yin sata da haka da laifi biyu Allah zai kama ka dan kana ƙarya kuma ba ka hana a yi ƙarya to Allah zai kama ka da laifi biyu laifin yin ƙarya da kuma laifin in hana mummunan aiki amma kana ƙarya kana hana yin ƙarya laifi ɗaya ya faɗa kanka za a kama ka da laifi ɗaya amma in ba ka ƙarya kana gaskiya sannan kana umarni da ayi gaskiya kana hana yin ƙarya to duka wannan wajabcin ya faɗa a kanka gaba ɗaya ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka shine abin da Ibn Kathir yake nufi a nan ce duk da cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa anna murtakibul ma'asi la yanha ghayruhu anha shawai wanda yake aikata sa'o to ba zai hana mai aikata irin wannan saban aikatawa ba yace amma wa hadha za'i, wannan kauli ne mai rauni kwata kwata bai da ƙarfi cewa dan kana abu ba za ta hana ba to wannan kauli ne mai raunin gaske kana sabo kuma kana ƙoƙarin hana masu aikata irin wannan saban aikatawa to ka rage nauyi ɗaya daga cikin nauyiyika da suke kanka daga aikata abin nasihar da za ka yi alhalin kana yin abin watakila sai ta fi tasiri akan nasihar wanda baya aikatawa idan yi idan ka yi macuci ne ɓarawo ne ko ɓarawon gwamnati ne kana yi kowa ya san kana yi in za ka yi ma na ƙasanka wasiya da haɗarin wannan abin tasirin wannan wa'azin naka watakila sai ya fi tasirin wa'azin da malami wanda ba ya yin wannan zai yi kai musu wa'azi kai musu nasiha ka nuna musu haɗarin wannan abin da kuke yi har da kai a ciki Watakila Allah ya ceci wasu da yawa da kai da ka aikata laifi bai hana ka yi ma wani wa'azi akan ya daina aikata wannan laifin wataƙila ya mai tasirin da zai sa ya bari wata rana na ji wasu mutane wasu matasa su biyu suna zaune a cikin dare suna zaune a inda suke zaune tsakar dare kusan ƙarfe ɗayan dare ta kusa a zaunen da suke sholisho suke sha dukkansu su biyun sun bugu ba wanda yake gane abin da yake ci sai ɗaya daga ciki yake yi ma ɗaya magana yake cewa wane ya kira sunan shi ya amsa sai yake cewa wannan abin da kake yi bai kamace ka ba bai kamata ka rinka wannan shaye-shayen ba shi wanda yake maganar duka a wannan eriyar gaba ɗaya zan iya cewa a lokal government ɗin da ya ciki ake wannan maganar. ba wani mashayi wanda ya kai shi yana mai nasiha ya ce abin saboda nan gaba za ka samu matsala ya ce kaga yanzu a gidanmu yayyena suna da ‘ya'ya idan na bugu wani lokaci za ka ga ƙananan yara suna cewa ga ƙanin babanmu ya sha wiwi ba na jin daɗi abin yana min ciwo ya ce to kai ma yanzu ‘yan uwanka sun kusa su yi ‘ya'ya ‘ya'yan ‘yan uwanka za su rinka ka da irin wannan mummunan halin da kake ya kai minti talatin yana mai nasiha yana mai bayanai irin wannan masu ƙarfin gaske masu sosa zuciya bayan ya gama ya tashi shi ma ya tashi wannan ya yi nan ɗayan kuma ya yi nan hanyarsu daban-daban wannan ya tafi in ya tafi ya yi tafiya ɗaya biyu sai ya tsaya sai ya juyo sai ce na gode Allah saka da alheri sai ci gaba da tafiya har sai da ya ɓace ina ji ya kai tafiya ta kai kilomita nawa yana tafiya tun ina jiyo sautin shi daga nesa zai tsaya tsakar dare ya ce na gode Allah saka da alheri maganar ta shiga zuciyar shi ya rasa yadda zai yi kuma yana buge baya cikin hankali shi saboda wanda yake mai wannan maganar ya san waye shi ya san in wannan abin yana da amfani ba wanda zai yi ma amfani kaman wannan da haka idan kana aikata laifi bai hana ka yi umarni da wanda yake aikatawa ta hana shi aiwatar da irin wannan laifin da haka wannan cewa a ta'amuruna nasa watan Sauna an kusa anfusakum za ta yi aiki a kanka idan kana yi kuma kana umarni haka kuma idan baka yi umarnin ba kuma za ta yi aiki a kanka inuwar Allah za ta faɗa a kanka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda. wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya ce kanu la hauna an munkari Allah ya tsine musu ne saboda ba sa hana mummunan aiki ba ware masu yi da marasa yi ba Allah ya tsine musu saboda ba sa yin hani da mummunan aiki daga koda kana yi amma ba ka hana yi to za ka shiga cikin tsinuwar Allah daga gara ka rage makanka kama wani abin a ka daina gaba ɗaya ka kuma shiga cikin yaƙi da aiwatarwa ko ka rinka aikin alkhairin kuma ka shiga cikin masu umarni da aiki da alkhairi, sai zama ka raba kanka da waɗannan bala'o'in guda biyu wanda za ka iya faɗawa Daka ba wanda zai ce ba zai yi umarni da kyakkyawan aiki ko hana mummunan aiki ba sai idan ba shi da matsala. shi yasa Sa'id ibn zubair ya rawaito kamar yadda Malik ibn Anas yake ba malamin shi Rabi'a labari cewa Sa'id ibn zubair yana cewa law maru la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la kuna fihi shai ma amara ahadun bi ma'ruf wala naha ahadun anil munkar sa'idu ibn jubair yace inda a ce mutum ba zai yi umarni da kyakkyawan aiki ba ba zai hana mummunan aiki ba sai idan bai da wata matsala sai wanda bai da komai shine zai ce zai yi umarni ko ya hani sai ce to da ba wani a duniya da zai yi umarni da kyakkyawan aiki ba wanda zai yi hani daga mummunan aiki saboda akwai wanda bai da wani abu ba wanda bai da matsala idan sai mara matsala ne zai yi to da amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar da ya faɗi gaba ɗaya shi yasa da imamu malik ya faɗi wannan maganar daga sa'id ibn jubair sai yake cewa wa sadaqa rahimahullah sa'id ibn jubair yayi gaskiya man zalladhi laysa fihi shay wane ne a cikin halittu wanda bai da wani abu balle a ce sai shi ne zai yi umarni shi yasa yana daga cikin mummunan ɗabi'a ne mutum ya ce maka ka daina kaza da sai kai da kake kaza ba ai ba sai wanda bai kaza ba ne yake cewa a daina kaza mutum ya ce ma ka rinka kaza ka sai kai da ka kaza ba ai ba sai wanda yake komai ba ne sannan zai ce a yi zai yi wa Allah ya yi amfani da shi ne ya zo ya wa'azar da kai ya tunatar da kai zuwa ga alkhairi kuma ka karɓa alkhairin ka zama sanadin shiga aljanna da wannan ka babu wanda bai da wani abu kowa yana da wani abu alhassan ibn abil hassan alhassan albasari rahimahullah wata rana ya ce ma mutsarrif ibn abdullah ibn shekhir rahimahullah yake ce mai ka yi ma mutane wa'azi mana yana umartar mutsarrif da yin wa'azi sai mutsarrif yake ce ma Hassan inni akhafu an aqula ma la af'al yace ina jin tsoron kada in je ina faɗan abin da bana aikatawa shi yasa bana so in yi wa'azi zo ina cewa ayi kaza kuma a gani ba haka nake yi ba shi nake jin tsoro sai Hassan al-Basri rahimahullahu yake cewa yarhamukallah yace Allah ya maka rahama kai aina man yaf'alu ma yaqul to faɗa mun waye mai aikata abin da yake faɗa faɗa mun dukan mu wane ne duk abin da yake faɗa yake aikatawa ina yake a cikin mu yace to ayya waddu shaytanu annahu law zafira bi hadha irin wannan dama shedan yake so in dama zai same ta a wurinka ya dora ka ji cewa ba za ka yi ba tunda kana jin tsoron kada ka faɗi abin da ba ka aikatawa ya ce to ai wannan damar shedan yake nema ya samu a jikin mutum in ya samu wannan damar ai ya gama wadda da ita ce yake kashe mana amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar da yawan mu muna ganin banna amma ba za mu iya magana ba me yasa saboda ai mu ma an ga muna yin kaza da an ga mu ma jiya mun yi kaza Da ka sai mu rinka jin tsoron ba za mu umarni da kyakkyawan aiki ba ba za mu hana mummunan aiki ba hasanul ya yace to irin wannan damar shedan yake nema a jikin dan adam inda ya samu wannan sai zama ba wani mutum da zai rage ya amuru bil ma'ruf wa lam yunha anil munkar ba za a samu wanda zai hana mummunan aiki ba dan da ka zo zaka tuna ai ma baka yi kaza ba ai dazu baka samu kaza ba ai dazu ba da kai aka yi jam'i ba ai dazu yaushe za ka zo kana ce ma wane yayi kaza ko ya bar kaza duka wannan dama ce shi ɗan yake nema a jikin ɗan adam domin ya kawar da shi daga wannan babban aikin wanda zai samu daraja da rahamar Allah da shi da haka waɗannan duka suna kawon mana da wancan tunanin wanda zai zo mana a tashin farko na cewa a runan nasa bil sauna an kusa kun zai sa mu daina umarni mu daina hani a'a mu ci gaba da yi gwargwaron iyawanmu mu yi kuma ƙoƙarin mu aiwatar da abin da muke umarni gwargwaron iyawanmu mu nisanci abin da muke hana mutane aikatawa gwargwaron iyawarmu ya zamanto mun dai sauke gwargwadon nauyin da muke da shi a kanmu. Daka shi ne ma'anar a ta'amurunan nasa bilbirri watan sauna an kusa kuma an tumfasunar kita a falata sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wasta'inu bis sabari was وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم Allah madaukakin sarki yace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar as-sabr hakuri was sala da kuma sallah ku riƙe waɗannan abubuwan guda biyu ku nemi taimakon Allah da su haƙuri da sallah wa innaha lakabiratun kuma lallai ita bamirin yana komawa zuwa ga sallah kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi wa innaha lallai ita sallan nan da kuka sani lakabiratun lallai babba ce bana tana da nauyi tana da wahala illa alal khashi'ina sai ga waɗanda suke masu tsoron Allah su ne ba ta ba su wahala su ne jin nauyinta su basa jin tsanani a wurin yin sallah shi ne wa inna hala kabiratun illa alal fashiri alladina alladina ya zunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un to su ne ne alkhashi'una din waɗanda sallah ba ta musu nauyi ba ta wahalar da su Allah ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗannan da suke da yaƙini na cewa za su haɗu da ubangijinsu azzannu anan da ma'anar al-yaqin domin yana zuwa a larabci su ce azzannu suna nufin al-yaqin wannan kuma abu ne sananne tabbatacce a wurin larabawa a wurin magana kuma ya zo a ƙur'ani a wurare daban-daban shi ya sa ma aka rawaito daga wasu daga cikin tabi'ai daga cikin a'immatu tafsir suke cewa duk inda zannu ya zo a cikin alkur'ani to yana nufin al-yaqin waɗansu daga ciki suka ce duk inda zannu ya zo a ƙur'ani yana nufin al-ilmu yana nufin ilimi da sani ba yana nufin zato da ake magana a kai ba da haka dai inda azzanni ya zo a ƙur'ani ko ya zo da ma'anar yaƙini ko kuma ya zo da ma'anar ilimi da haka a nan da ya ce ne ya zunnuna annahum mulaqullah su alkashi'una din nan su ne waɗanda suke da yaƙini cewa lallai za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa annahum ilaihi raji'una kuma suke da yaƙinin cewa lallai su za su koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama. Suna da yaƙinin haɗuwa da Allah, suna da yaƙinin cewa in sun gama rayuwa a nan, to wurin Allah za su koma. Shi ne daidai da alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ne ma'anar faɗin Allah maɗaukacin sarki, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum al-iyab komawarsu tana ga Allah ne subhanahu wata'ala cewa lallai zuwa ga Allah za su koma bayan sun gama wannan rayuwar ta duniya haka shine alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un anan Allah yace wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi agaji da taimako da hakuri da kuma sallah ana ku nemi agaji ala hawa ijikum ilallah ku nemi agaji ni wurin neman bukatun ku a wurin Allah duk abin da kuke nema na bukatu a wurin Allah to ku nemi agaji da hakuri ku nemi agaji da sallah shine wasta'inu bis sabri was sala su malamai kuma suka ce a'a ista'inu alal balaya wan nawa'ibi bis sabri was sala ku nemi agajin Allah akan bala'o'i da musibu da suke samu ta hanyar haƙuri da kuma sallah. kana duk lokacin da bala'o'i suka taso muku, don kuna neman agajin Allah akan wannan bala'o'in, to ku kama haƙuri sannan kuma ku riƙi sallah, to wannan shine magani da zai yaye muku waɗannan bala'o'in da damuwa da kuke ciki. Suka ce shine ma'anar wasta'inu bis sabri was Salah. shi yasa anan a saburu haƙuri abu ne sananne an san me ake nufi da haƙuri. wanda yake shiga ɓangarori guda uku na mutum ɓangare na farko shine haƙuri akan bautar Allah ta yi haƙuri akan ibada duk ibada da za ka yi tana buƙatar haƙuri, sallah sai da haƙuri, azumi sai da haƙuri. Iyamun laili sai da haƙuri, sadaka sai da haƙuri, babu wata ibada ba sai da haƙuri za a yi ta ba. Da aka ka yi haƙuri a kan bautar Allah. Sannan haƙuri na biyu shi ne haƙuri a kan barin saɓan Allah. Duk abin da Allah ya hana, idan mutum zai bar shi sai da me, sai da haƙuri, ga ranka yana so ka yi, amma Allah ya hana sai ka yi haƙuri ka bari ga zuciyarka tana sha'awa ka san Allah ya hana sai ka yi haƙuri sai ka bari ga bakinka yana so ya faɗa maganar na cinka a zuciya amma Allah ya hana sai ka yi haƙuri ka bari da haka kamar yadda sai ka yi haƙuri akan bautar Allah da ɗa'a to sai ka yi haƙuri akan barin saɓan Allah sannan haƙuri na uku shine haƙuri akan bala'o'i na ƙaddara da Allah yake ɗora ma ɗan adam wani jarrabawa shi ciwo ne da rashin lafiya ya zai yi to da wannan ciwon dole haƙuri yake buƙata wani jarrabawar shi talauci ne a rayuwa ya zai yi da shi dole ya haƙuri wani jarrabawa shi nau'o'i ne na abubuwa daban-daban na rayuwa ba wanda bai fuskantar jarrabawa to jarrabawa kuma dole sai da haƙuri to waɗannan ɓangarorin guda uku dole sai ka riƙe su a babin haƙuri za ka shiga wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri idan ka samu haƙuri ta waɗannan ɓangarorin guda uku to rayuwar mutum za ta yi kyau a duniya da lahira sannan wasala sannan sallah sannan sallah shi haƙuri a waɗancan abubuwan guda uku da aka lissafa yana shiga cikin gaɓoɓin mutum harshenka haƙuri yana aiki a ciki gaɓoɓin jikinka haƙuri yana aiki a ciki sannan kuma zuciyarka haƙuri yana aiki a ciki duk waɗancan abubuwan da aka lissafa a zuciyarka za ka ji ba ka da damuwa shi ne ka haƙura kenan ba ka jin damuwa don an ce a yi azumi ba ka jin damuwa don an ce a yi sallah ba ka jin damuwa don an ce ka a cire ba ba ka jin damuwa don an ce ka a sha giya to wannan ka yi haƙuri kenan akan yin ɗa'a ga Allah da kuma barin saɓan Allah sannan idan bala'i ya same ka za ka ji haƙuri ba ka jin damuwa da haushi cewa ya za a yi kai ne wannan abin ya samu ba wannan a zuciyarka to wannan ka yi haƙuri a zuci kenan saura haƙuri a ina saura haƙuri a baki ba za a ji wata magana ta raki a bakinka ba ta ce ai kun haƙura da ƙaddara Allah amma kuma kullum duk inda ka zauna wannan talauci wannan bala'i wannan kaza to wannan babu haƙuri a cikin al'amarinka abin da yake zuciyarka shine yake fitowa a harshenka amma idan akwai haƙuri to za a ji harshenka yana furta haƙuri alhamdulillah mun gode ma Allah akan halin da muke ci mun goda Allah ma da Allah ya bamu abin da za mu ci mun goda Allah ma da muna da lafiya to wannan mai haƙuri kenan ana jin haƙuri a cikin harshen shi haka ga gaɓoɓinka za a ga haƙuri ba za a ji wani abu ya same ka na damuwa ba a ga kana buge-buge kana fashe-fashe kana kifar da abubuwa kana haure-haure wannan haƙuri babu shi a gaɓoɓinka gaba ɗaya to wannan baka shiga cikin wasta'iru bis sabri ba baka shiga cikin masu hakuri da Allah yake magana a kansu ba ka sai an ga hakuri a zuciyarka an ga hakuri a bakinka an ga hakuri a gaɓoɓin jikinka to wannan shine hakuri na hakika hakurin da babu raki babu kuncin rayuwa babu rata ya kai saboda damuwa a cikin shi wannan shi ake nufi da haƙuri gaɓoɓinka gaba ɗaya da harshenka da zuciyarka ta karɓi ƙaddara Allah ta yadda da ita kuma tana gudana akan abin da Allah ya tsara to wannan shine haƙiƙanin haƙuri Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala sannan da sallah aksarin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sallar da ake nufi a nan ita ce sallah da muke yi haƙuri da kuma sallah da su ake neman agajin Allah akan al'amarin rayuwa ta duniya da ta lahira. Da haka a yi haƙuri kuma a yi sallah, to za a sami yayewar al'amura gaba ɗaya shine ne wasa'ino bis sabri wasala. Kenan a yi haƙuri, sannan a yi sallah sannan sallar ma a tabbatar da haƙuri a cikinta a yi haƙuri wurin yinta a kan lokaci a yi haƙuri wurin cika rukunnan sallar a yi haƙuri wurin yinta kamar yadda manzon Allah ya ce a yi ta duka wannan sai da haƙuri za a iya yin irin wannan sallar shine wasta'inu bis sabri was sala daga cikin malamai suka ce as-sabru a nan ana nufin azumi saboda haka ma ake kiran watan Ramadan da suna shaharu sabr watan haƙuri suka ce as-sabr anan ana nufin azumi sai aka haɗa tsakanin azumi da sallah bana ku nemi taimakon Allah da yin azumi da kuma sallah amma jumhur na malamai suka ce a'a as-sabr anan ana nufin hakuri, shi ma azumin ya shiga cikin hakuri. shi ma azumin wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori na haƙuri da aka asabar wasala duka sun shiga ciki da aka sallah a nan ana nufin sallah da muke yi me yasa aka keɓanta sallah da ambato ba ambaci sauran ibadoji ba suka ce saboda a nuna girman sallah da matsayinta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin tasirin da take da shi wurin yaya bala'i da damuwa a rayuwar ɗan adam shi yasa aka keɓance ta da ambato Alimamu ahmad a cikin musnad da imamu abu dawud a cikin sunan sun rawaito hadisi daga huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza hazabahu amrun salla in wani babban al'amari ya faɗo wa manzan Allah, wani tsanani ya taso mai, sallah kawai sai manzan Allah ya faɗa sallah. A nan yake samun sauƙin al'amura gaba ɗaya. Daga duk lokacin da wani al'amari mai tsanani ya faɗo wa manzan Allah, sai a ga manzan Allah kawai ya tada sallah. Hatta warware al'amarin ma a cikin sallah manzan Allah yake samu hanyar da zai warware al'amura. Saboda ƙa'ida a wurin malamai shine idan mutum yana cikin matsala galibi bai iya samo mata mafita. Wanda yake waje ya fi ganin mafita fiye da wanda yake ciki. Haka ne ko ba haka ba ne. Idan wani abu ya takuɗi kai kana waje kana kallo za ka yi ta gada ai da kaza ma aka yi abin ba zai yiwu ba kamar ɗan ƙwallo ne da yake kallo ko a waje shi zai ta ganin mafita iri-iri to haka idan mutum baya cikin matsala da tsanani ya fi hango mafita to shi yasa idan al'amari ya taso mai tsanani sai manzon Allah ya fita daga duniya gaba ɗaya ya tafi ina ya tafi wurin Allah kai tsaye in mutum ya shiga duniya ya shiga sallah ya fita daga duniya yanzu yana hango duniya ne daga waje duk inda mafita take zai iya hango ta a wannan lokacin to shine hikimar fita zuwa sallah daga cewa wasta'inu bis sabri was ku nemi agaji da taimako da haƙuri da kuma sallah kina in baka da natsuwa baka da haƙuri da natsuwa ko ka shiga sallar hankalinka zai tsaya hankalinka ba zai tsaya ba amma in akwai haƙuri sannan kuma aka shiga sallah to sai a hango mafita iri-iri a cikin al'amura shi shine wasta'inu bis sabri was sala kenan haƙuri da kuma ita wannan sallar da muke aiwatarwa Alimamu imamu jarir a tsabari a cikin tafsir da kuma Alimamu bai haƙi a cikin shu'abul iman sun rawaito asar daga abdullahi Ɗan abbas abdullahi Ɗan abbas yana kan hanya yayi tafiya sai labari ya zo aka isar mai da labari cewa ɗan uwanka usam Ibnul abbas Allah ya ɗauki ranshi ya mutu da san irin alaƙar da take tsakanin ibnu abbas da kusam aka ce ɗan uwanka ya mutu da aka faɗa ma abdullahi ɗan abbas yana cikin tafiya akan abin hawan shi sai ya tsaya ya sauka daga kan taguwar ya ja ta ya koma gefe ya kwantar da ita sannan ya samu wuri ya kabbara sallah ya yi sallah raka'a biyu ya tsawaita zama a cikin wannan raka'o'in kama yadda mai ruwaya yake cewa bayan ya gama ya yi sallama sai ya tashi ya tafi wurin taguwar shi yana tafiya yana karanta wannan aya wasta'inu bis sabri was sala fa hala lakabiratun illa 'alal khashi'in ana nemi taimakon Allah akan wannan bala'i da ya samu labarin shi na mutuwar ɗan uwan shi na mutuwar shaƙiƙin shi daga sai ya ɗabbaka wannan ayar a aikace ya sauka akan dabbar shi ya tsaya ya yi sallah ya tabbatar da wasta'inu bis sabri was sala wa hala lakabiratun illa alal khashi'in wannan wanda suka tafi akan salat nan ana nufin sallah alal um wadansu malamai suka ce as-salatu anan ana nufin addu'a addu'a ake nufi a matsayin asalin kalmar assala a larabci domin a larabcin an ce assala ana nufin addu'a kafin zuwan musulunci da inda aka ce assala a larabci addu'a ake nufi da shari'a ta zo sai ta ƙari kalmar sai ta sa ma wannan ibadar da muke yi da suna assala. sai aka ɗauke ta daga haƙiƙatu hallugawiyya ta koma haƙiƙa shar'iyya to amma a wani wurin a ƙur'ani ana magana a kan lafuzan da ana amfani da su a shari'a amma kuma a asalin ma'anarsu na loga ake nufi ba ma'anarsu na shari'a to shi yasa nan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce asala a nan ana nufin addu'a da aka ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri idan abu ya taso muku ku yi haƙuri kuma ku yi addu'a haƙuri da addu'a ake nufi ku nemi taimakonsu su ma ɗin sun kafa hujja da cewa wannan ma'anar za ta yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu laha kaseeran Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da rindina ta kafirai a wurin yaƙi me za ku yi fasbutu ku tabbata kakku hudu me kenan ake so ku yi anan ku yi haƙuri ku tsaya shi ne fasbutu sai ce mai wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa bana ku yi zikiri ku yi addu'a da aka anan sai aka haɗa fasbutu da wadkurullah haƙuri da addu'a suka ce to shi ne kamar anan wasta'inu bis sabri was sala haƙuri da kuma addu'a shi ake nufi ba sallar da ake yi ba suka ce har ila yau ma wani hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim haka imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad daga Abdullahi ɗan Abbas har ila yau yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya kasance hazaba hazabahu amr idan wani babban al'amari ya faɗo mai kamar wancan da ya gabata a can a wancan hadisin sai ce me sai ce sallah sai ya tashi ya sallah a wannan hadisin kuma sai ce idan wani al'amari babba ya faɗo ma manzan Allah ƙala sai manzan Allah ya ce la ilaha illallahul halimul azim la ilaha illallahu rabbul arshil karim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil yace manzo Allah in wani al'amari ya fado mai babba to wannan addu'ar yake yi sai suka ce to wannan shine wasta'inu bis sabri was sala neman taimako da hakuri da kuma addu'a tunda manzon Allah yana yin irin wannan addu'ar idan wani babban al'amari ya taso mai yace bayan yayi wannan zikirin tsumma ya du'o sannan sai addu'a ya roki Allah kamar yadda manzon Allah ya ta yi ranar Badar bayan an zo an yi sahu sahu an shirya mutane sun tsaya manzon Allah ya daga hannu yana addu'a addu'a yake yi tsawon daren nan manzon Allah ya ki kwanciya ya daga hannu yana ta addu'a mayafin shi ya zame ya faɗi a ɗaura mai mayafin shi a mayar mai da shi yana tsaye yana ta addu'a har sai da abubakar radiyallahu anhu yake cewa ya rasulallah ka faka munashadati rabbi wannan naci da kake ma ubangijinka ya isa haka ya rasulallah manzo Allah yana ta yi yana ya Allah in aka halakar da waɗannan mutanen ba za a sake bauta maka a bayan ƙasa ba su kaɗai ne musulmin kenan gaba ɗaya a duniya in sun halaka addinin ya halaka ya Allah yana ta roƙo Allah ka cika min alƙawarin da ka yi min Allah ka tarwatsa abokan gabanka haka yake ta addu'a suka ce to wannan shine wasta'inu bis sabri was sala wa innaha diratun illa alal khashi'in wannan shine kauli na wasu daga cikin malamai amma jumhur kamar yadda ya gabata sun tafi akan haƙuri da sallah ake nufi domin a cikin sallar akwai zikirin Allah akwai karatun alkur'ani akwai addu'o'i da ake yi a cikin sujjada da ruku'u duka akwai a cikin sallar da haka Allah ya umarce mu da cewa mu nemi taimako da agaji na bala'i idan ya faɗo mana ta hanyar riƙe haƙuri da kuma riƙe sallah da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya nuna mana kenan da wannan ne za mu samu mafita daga duk abin da ya faɗo mana komi girman shi, Allah maɗaukakin sarki zai yaye mana shi ta wannan hanyar. Wa inna hala kabiratun, lallai ita sallah tana da girma, ma'ana tana da tsanani, tana da wahala, illa alal ne sai dai ga masu tsoron Allah masu kushu'i su ne sallah ba ta ba su wahala ba ta wahalar da su su daɗin ta ma suke ji daga Allah ya nuna sallah tana da tsanani tana da wahala tana da nauyi amma banda masu kushu'i masu kushu'i masu tsoron Allah to wannan ba sa jin wahalar sallah su wane ne khashi'in al'imamu ibn jarir yake cewa su ne alkhadi'ina li ta'atillah su ne waɗanda suka miƙa wuya ga yi ma Allah ɗa'a suka yadda Allah kaɗai za su yi ma ɗa'a sannan alkha'ifina saqawatihi masu jin tsoron damƙar Allah sun miƙa wuya ga Allah sannan kuma suna cikin jin tsoro dangane da damƙar da Allah yake yi ma bayi sannan al-musaddiqi na bi wa'dihi wa wa'idihi su ne masu gasgata alkawarin Allah da kuma gargadin Allah da yake yi ma bayi to waɗannan su ne alkashi'ina da Allah yake nufi shi yasa Allah in zai yabe su yake kiransu da suna su ne muminai qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una Allah yace muminai sun rabauta sun samu babban rabo su wane ne muminai su ne waɗanda suke yin kushu'i a cikin sallah wanda sun zo sallah za ka gane cewa lallai waɗannan a gaban Allah su a gaban sarkin da babu wani sarki irin shi suke a gaban wanda yake shine al al’azizul ƙahar a gaban shi suke to waɗannan su ne al wanda in sun tsaya a gaban Allah da ka gansu ka san a gaban Allah suke kamar yadda magabata suke samun kansa a ciki a ce mutum za a yi mai wani aiki za a yi mai wani operation ba hanyar da za a iya yi mai bai shiga cikin wani hali ba sai idan ya shiga cikin sallah shine hankalin shi da rayuwar shi gaba ɗaya ba ta duniya akwai wanda ake yanke musu wasu daga cikin gaɓoɓin jikinsu idan sun shiga cikin sallah ba tare da sun sani ba saboda alladina hum fi salatihim khashi'un suna da khushu'i a cikin sallah daga waɗannan masu irin wannan sallar wanda suke sallah da khushu'i su ne sallah ba ta wahalar da su ba ta musu nauyi ba ta zama a zo a yi a huta a wurinsu su a shiga cikinta ne a huta suke su ba wai a zo a yi maza a yi musu sallah a gama su huta saboda sallah ba ta musu nauyi daɗi take musu tana taimaka ma rayuwarsu suna sanin irin tasirin da take musu a rayuwa shine wa inna halaka biratun illa alal qashirin kaga al'amarin sallah yana da girma tasirin da sallah take yi a rayuwar ɗan adam yana da yawa na so mu karanta wani abu daga cikin abin da al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin zadul ma'ad a kitabu tsib ɓangaren abin da ya shafi likitanci da ya magana akan irin tasirin da sallah take yi a rayuwar ɗan adam a ɓangaren lafiya kawai ta gangar jikin ɗan adam ba wai abin da ya shafi alaƙa da Allah ba a ɓangaren tasirin rayuwa na gangar jiki da zuciya da ruhi da ƙwaƙwalwa da irin tasirin da sallah take yi a ciki daga insha Allah ta'ala darasi ne zuwa za mu karanta kaɗan daga cikin abin da al'imamu ibn al ya faɗa a dangane da wannan yadda zai ƙara fito mana da ma'anar wasta'inu bis sabri was sala irin neman agaji da ake yi da hakuri da kuma sallah da kuma tasirin wannan agajin da Allah ya ce mu nema da waɗannan manya-manyan ibadu da za mu amfani da su ne tawassuli da su wurin neman agajin Allah subhanahu WaTa'ala. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin waɗanda suke sauraron alkur'ani da aiki da shi da kuma karanta shi hakikanin karanta shi wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kafin mu tashi akwai wani bawan Allah da ya kawo alqur'anai waɗannan alqur'anan guda biyar muna fata Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi kuma muna tunatar da ƴan uwa ta sa shi a cikin addu’o’insu, Allah ya saka mai da alkhairi kuma ya biya mai bukatun shi na alkhairi da mu baki ɗaya. Rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi